Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Ina jin kaina kamar wani ɗan tseren keke wanda ke gangarowa daga mugun tudu mai wahalar ratsawa. sa akwai kwanoni da ramuka hanya ce mai kaya amma dole ya ci gaba da taka kekensa don kada ya faɗi. Ni ma haka ne domin sanin kowaye dole in ci gaba a cikin wannan tafiya har yanzu ba a fahimce ni ba. bayan dimbin goyon baya na al'umma da magoya bayansa da ya samu tun farkon lamarin da ya baiwa ƙasar sabon suna da kuma sabuwar alkibla A yanzu dai juyin halin Burkina Faso na tattare da matsaloli. An samu tangarɗa domin kuwa haɗin kai da kuma amintaka da yarda da aka samu a can baya. Wadda ta baiwa jagororin wannan tafiyar damar waye kan al'ummar ƙasar akan wannan manufa da kuma canzawa jama'a tunani ya fara ja da baya. Wannan kuwa saboda matsin da suke fuskanta daga ko'ina. jita-jita na yawo sosai a cikin kasar inda ake cewa abokan jiya a yau suna yi juna kallon hadarin kaji kowane bangare na da labarin cewa ɗaya bangaren na son karewa da shi domin tunkarar wannan matsala ce shugaban burkina faso ya zaɓi a yi bitar ayyukan juyin juya hali a tunaninsa kafa jam'iyya mai mulki ɗaya tilo kamar dai sauran ƙasashe 'yan juyin juya hali zai iya kawo ƙarshen wannan matsala ci gaban shirin mu kenan a game da rayuwar thomas sankara ah. A wannan rana ta goma sha biyar ga watan Oktoba dubu da bakwai ta kasance ranar Alhamis, ranar da ake motsa jiki a duk faɗin ƙasar. Thomas Sankara bayan wani ɗan takaitaccen baccin rana ya tashi saboda a gabansa akwai jerin tarurruka waɗanda ya kamata a ce ya jagoranta a inda ake kira suna Conseil de l'Entente. Taro ne na tattaunawa kan batun kafa sabuwar jam'iyya. Bayan taron ne yake fatan zarcewa zuwa wurin motsa jiki. Saboda haka a wannan rana yana sanye da rigar singileti fara. da wando irin na motsa jiki mai launin ja lokacin yana zaune a bayan motarsa kira Peugeot 250 mai baƙin launi wadda ita ce motar shugaban ƙasa. A wannan rana dai shugaba Thomas Sankara ya isa wurin taron a makare, domin kuwa ya isa a canji da misalin karfe 4 da mintuna 20. A Conseil Lantanta kuwa sauran mahalarta taron sun kasance a wurin. Shugaban ƙasar tare da masu kare lafiyarsa, saboda za su tafi motsa jiki bayan kammala wannan taro su suna ɗauke ne da ƙananan bindigogi wato ƙirar pistol sojoji hudu da ke tsaron lafiyarsa sun tsaya daga wajen zauren taron shi ma direbansa bayan ya ajiye shugaban ƙasar sai ya nemi wuri a ƙasan wata bishiya domin ajiye motarsa a ƙarfe hudu da mintuna talatin da biyar shugaban ya zauna kan kujerarsa don jagorantar wannan taro aluna tarawar ne yake kan gabatar da rahotonsa ga taron amma kwatsam sai ya dakata saboda karar wata mota da ke ƙara matsowa cikin damuwa shugaba thomas ya yi tambaya domin sanin me ke faruwa a wannan lokaci ne motar ta tsaya dab da kofar zauren taron kawai sai kara harbe-harben bindiga kira kalashnikov ake ji aluna turawure ya bayyana abin da ya faru harsasai ne suka yi ta zubo mana kamar ana ruwan sama kamar dai kana ɗakin ka ne rufin kwano na zuba idan aka fara ruwa za ka riga jin su kwarara ka ji abin da muka fuskanta Maharan sun shiga ɗakin taron na Conseil de l'Entente. Direba da masu tsaron lafiyar shugaban ƙasar da ke waje su ne na farko da aka fara kashewa. Hatta da sojojin da ke cikin lunguna da wani jami'in tsaron gendarma mai suna Sore Patanema da ke zuwa a kan babur don kawo wata wasiƙa. Tsautsayi ya rutsa da shi domin kuwa ya kasance cikin waɗanda za su rasa rayukansu nan take. Yanzu babu wata barazana saboda hanya ta buɗe zuwa ga shugaba Thomas Sankara. wanda dama shi ne maharan suka zo nema a cikin ɗakin taron. A wannan zaure mutane bakwai da ke ciki sun kwanta a ƙasan kujeru, kuma sankara kaɗai ne ke da ƙaramar bindiga a cikinsu. Bindigar da dama ya ɗora ta kan teburin taron. Daga waje kuwa akwai wani da ke kira yana cewa ku fito, ku fito. A nan ne fa shugaban ya miƙe a tsaye, ya ce wa sauran ku dakata, kada ku fita, ni ne suke bukata. Nan ya bar ɗakin taron hannuwansa a sama. Aluna Traore da ke cikin ɗakin taron na kallon shugaban a lokacin da yake fita. An mamaye mu ne kuma ya ce shi ne suke bukata ya fita hannunsa a sama daga nan kuma kun san sauran maganar. Lalle mun san sauran maganar domin kuwa wuce kofar suke da wuya sai Thomas Sankara ya yi kicibis da sojoji biyu bayan shakku ɗaya daga cikinsu ya buɗewa shugaban wuta kai tsaye take shugaban ya zube a ƙasa ɗaya daga cikin sojojin kuwa ya kusa kai cikin ɗakin taron tare da tilastawa sauran da ke cikin zauren fitowa a waje yana cewa ku fito ku fito dukkaninsu sun bi umarninsa suna fita ana buɗe musu wuta da ɗaiɗai da ɗaiɗai wani daga cikin mutanen ya yi ƙoƙarin komawa a cikin ɗaki amma aka buɗe masa wuta ta baya shine philip zagre dukkan waɗanda suka halarci wannan taro an kashe su kwance cikin jini kace-kace to sai dai akwai saura mutum ɗaya wanda sanadiyar firgita ya faɗi ƙasa tun kafin a zo a kansa wannan shi ne aluna traore da ke kwance a tsakiyar gawarwaki amma bai samu rauni ba a wannan hali yana tunanin abin da zai iya samuwa a kansa kawai sai wani daga cikin sojojin ya ce akwai mutum guda yana raye kuma yana motsi sai ya kada baki ya ce kai wanda ke sanye da tufafi launin shuɗi tashi daga nan sai ya tashi a tsaye can kuwa sai aka bashi umarnin ya sake kwantawa a tsakiyar gawarwaki sojojin da ke a wajen zauren taron kuwa sun ci gaba da harbi sama don sanar da sauran 'yan uwansu cewa a ciki fa ana ci gaba da ba ta kashi. Ɗaya daga cikin maharan ya matsa kusa da alun taraware saboda ya san shi sosai kusan a koda yaushe tare ne suke tafiya domin motsa jiki. Shi ma aluna ya gane shi kuma ya san cewa ɗaya ne daga cikin yaran Blaise kamfore mataimakin shugaban ƙasa. Ya sanar da shi cewa zai hallaka shi sai wani daga cikinsu ya shiga tsakani ya hana. Bayan da harbe-harbe suka lafa wani daga cikinsu ya ce bai kamata a bar shi a raye ba saboda ya riga ya shaidi komai ya ce kai ma za ka tarar da sauran alunu turaware a lokacin ya shiga wani yanayi nan take ya furta wata kalma ta mamaki inda ya sanar da maharan cewa su ba shi damar shiga ban ɗaki kafin daga bisani su kashe shi amma ya kamata a tuna cewa ya san dukkan maharan. Dukkan waɗanda suka mamaye mu cikin wannan hari na san su saboda tare muke wasan ƙwallon soja. Ni ba soja ba ne, amma saboda muna ƙwallo tare, kullum ina mamaki yadda suke nuna juriya. Hakan ya sa ma na yanke shawarar motsa jiki sosai kamar su a wasan su na soja. Gaskiya ana sa ƙarfi sosai. don haka nike sha'awar wasan. Tare muke yi idan ka faɗi cikin wasan saboda abota, sai su ce maka tashi za su kama ka domin ka miƙe a tsaye. Saboda haka lokacin da suka bukaci a tashi a cikin ladabi na ce musu fitsari nake ji. A tunanina da zarar na dawo daga fitsarin to tabbas zan bi sahon sauran waɗanda aka kashe. Ma'ana dai a wannan rana dukkan abin da ke cikin ciki na sai da na zubar da shi. Bayan nan kuma to. Bayan nan a maimakon su kashe shi sai suka hau bene tare da shi inda suka tarar da sauran mutanen da ba a sanya cikin jerin waɗanda za a kashe ba. mutane ne da tuni aka tattara su a cikin wani ɗaki na daban. Ba mu san cewa wuce gona da irin nasu zai kai wannan mataki ba. Ashe dai waɗanda aka turan dama kisa ne suka zo yi, babu batun tattaunawa. Abin ya yi muni, gaskiya ya yi muni matuka. Bayan hawa a saman wannan bene, a can ne ya samu damar shafe shinin da yawar watsu a jikinsa daga taga yana jin karar motocin da ke barin wannan wuri kuma garokin mutane goma sha uku da ke kwance cikin shini sun bata nan take yayin da wata tankar ruwa ke wanke shinin da yawar watsu a cikin zauren da aka aikata wannan kisa shi kaɗai ne ya tsira da rayuwarsa Babu wani jiji da kai ko nuna farin ciki akan abin da ya faru. Ina iya cewa bakar rana ce, mutane da dama ne ke tambaya ta ta yaya aka yi na tsira. Kullum ina cewa mutane ku yi ta roƙon Allah shi ne ke iya samar da mafita game da komai a matsayina na mai addini duk wani abu da zai same ni zan miƙa lamarin ne ga Allah. Yaya aka yi na tsira? Mu bakwai ne cikin ɗakin taron, amma shida sun rasu. Yaya aka yi? Watakila dai sa'a ce fi sauran. Chaque fois que je suis obligé de parler de ça, c'est assez. A duk lokacin da aka tayar da maganar yadda aka yi na tsira da rayuwata, gaskiya abin na taba ni sosai. Ina jin zafin abin. Bala'i ne kawai, fim ɗin da aka shirya akan wannan kisan gilla, da farko na ce kada a nuna wa 'yan ƙasa da shekaru 45 a duniya, amma daga baya ina ganin yana da kyau 'yan adam su kalle shi don kada su sake aikata irin wannan kuskure ina jin abubuwa da dama amma a wannan rana ni kaɗai na san abin da nake ji. Gawarwaki goma sha uku na mutanen da ba su samu sa'ar tsira daga wannan hari ba, ‘yan kasa ne suka kwashe su cikin buhuna tare da binne su a makabartar Daghone da ke wajen birnin Wagadugu. An binne su ne a cikin yanayi na gaggawa, inda ta kai wasu daga cikinsu ma ba a da rufe su da kyau ba. A nata ɓangare matar shugaba Thomas Sankara wato Maryam Sankara da bata da masaniya a kan abin da ke faruwa tana can tana ƙoƙarin samun mai gidanta ta wayar tarho amma shiru kake ji ina wajen aiki ne a wannan ranar wata daga cikin ƙawayena ta sanar da ni cewa an ji ƙarar bindigogi karfe biyar lokaci ne na sauka daga aiki wato dai saukar aiki kamar yadda ake kiransa a afirka a lokacin maryam na tsakiyar zantawa da wata ƙawarta kawai sai ta ga wata mota na tunkarar su kuma ta san mutanen da ke cikin wannan motar wani ma'aikacin fadar shugaban ƙasa ne ya zo ya ce in shiga mota dama yara na biyu na ciki da na shiga na tambaye shi ko me ke faruwa sai ya ce da ni ba ya da wani bayanin da zai min a halin yanzu kai tsaye sai ya wuce da ni zuwa gidan wasu ƙawayena ina can ba ni da labarin komai Je n'avais aucune nouvelle. Har zuwa wannan lokaci Maryam Sankara ba ta da masaniya a game da jerin kisan gillar da ya faru a zauren Conseil de l'Entente. Tana ta wa kanta ayar tambaya. Wataƙila wani muhimmin al'amari ne ya faru. Ba ta taɓa tunanin cewa za a iya yi wa mijinta kisan gilla ba. A lokacin waɗanda suka yi wannan juyin mulki na can suna ta kai kawo. Ernest Nogoman drago ministan cikin gida mai kula da tsaro. Kafando Kafando ya cinte da ke a matsayin na hannun damar mm. Blaise Compaore. Akwai shugabannin rundunonin 'yan sanda da suka kira ni domin sanin irin matakin da ya kamata a ɗauka. Na ce musu, su yi biyayya ga sabbin magabatan kawai, saboda ni na san abin da ke jira na. Washe gari ne aka kama ni tare da tsare na ofishin jandarma, kuma dama na san abin da zai biyo baya. Bukari Kabore da ake kira da sunan zaki kuwa yana mai cewa. Ba ofet Dama tun da farko akwai batun taro, taron da bai samu yiwuwa ba, kuma taron ya shafi ni. Sabida haka, na yanke shawarar zuwa taron karfe shida ta yadda da zara aka kammala ba tare da wani bata lokaci ba zan juya wannan yasa na kasance a garin Kwandugu don in samu damar isa da karfe shida kuma na shirya ɗauko wani mamba na kwamitin koli na cnr wato guy betranda daga garin na Kwandugu. sauran dakaru sun taho ne daga didigu a can ne suka tarar da ni na ce musu thomas ya rasu saboda haka yaya za mu yi wasu suka ce a mayar da martani na ce tun da ya rasu za a kashe mutane mutane a banza amma har yanzu akwai masu cewa ina da laifi saboda a lokacin ba mu mayar da martani ba na ce a ra'ayinsu ne saboda ni ba zan kasance wanda zai tayar da yaƙi tsakanin 'yan ƙasa ba aiki na shine kare al'umma da ita ƙasar kanta ba wai in kashe mutane ba a gidan rediyon kasar tun da yamma ake watsa kaɗe-kaɗen sojoji har zuwa can wani lokaci wata sanarwa ce maras kan gado aka watsa zuwa ga al'umma da ke cewa ya ku al'ummar burkina faso magoya bayan juyin jihali da aminan burkina faso matasa 'yan gwagwarmaya na afirka a wannan rana ta goma sha biyar ga watan oktoba sojoji ƙarƙashin inuwar front populaire sun yanke shawarar kawo ƙarshen mulkin danniya da kuma kama karya irin na 'yan mulkin mallaka da ke ƙarƙashin jagorancin Thomas Sankara, wanda ya yi nasarar shiga a cikin juyin juya hali don dai kawai ya kawo musu cikas. Wannan cin amanar ta sa ya yi watsi da duk wani tsari da muka shimfiɗa. Ya riƙe mulki shi kaɗai sannan ya gaza samar da mafita ga matsalolin al'umma, lamarin da ya kawo sanyin gwiwa ga mabiyanmu. A ɓangaren tattalin arziki da jin daɗin jama'a kuwa, komai ya wargaje domin kawo ƙarshen wannan zagon ƙasa da yankan baya da ake yi wa juyin jihalin namu da kuma nufin baiwa al'umma da ƙasarmu baki ɗaya ƙwarin gwiwa ne from popular ke sanar da rusa kwamitin juyin jihali na cnr haka zalika an rusa gwamnatin juyin jihali duk wani tsarin soja an soke shi an tsige shugaban ƙasa da sakatarorin kare juyin jihali da sauran kwamishinonin siyasa daga mukamansu leburori manoma da duk wani mai sanye da kaki 'yan takarda masu rajin kare demokuraɗiyya da kuma duk wani mai rajin juyin hali na gaskiya front popular na neman goyon bayanku don kawo gyaran fuska da kuka daɗe kuna jira musamman ku 'yan juyin hali na hakika a ƙarshen irin wannan sanarwa ga al'ada kamar kullum na ƙarewa ne da kalmar da ke cewa mun sadaukar da rayukanmu wajen kare ƙasarmu wanda ya sa hannu ga wannan sanarwa shine captain place campore A wannan lokaci dai Maryam Sankara ta gano cewa blaise ya aikata abin da aka daɗe ana shita shitar cewa zai aikata. A tunaninta an dai kama mijinta ne kawai, yana tsare ne a wani wuri. Amma wasu sanarwoyi za su biyo baya, waɗanda ke zargin Thomas Sankara da kasancewa mai cin zarafin mata, a matsayin mutumin da ya kaucewa hanya sannan kuma ɗan ƙwaya. Jean-Marc Palm mamba ne a kwamitin koli na juyin juya halin. Je commencé à réagir parce que Na mayar da martani, saboda sanarwar farko da na ji, san bata da kan gado. Suna kiran Thomas ɗan kama karya. Waya na buga, na sanar da su cewa su daina waɗannan kalaman. Na ce da irin wannan hali, ba wanda zai yarda da abin da kuke faɗa wa 'yan ƙasa. Daga nan ne, a ranar 19 ga watan Oktoba, shi da kansa Blaise Compaore ya karanta jawabi mai nuna sassauci, ai Thomas abokin tafiyarmu ne, ko da kowa ya yi wani abu da ke kaucewa hanya. que se trompe. sojoji masu juyin mulkin sun ayyana ranar goma sha shida ga watan oktoba ta kasance ranar hutu a duk faɗin ƙasar an saka dokar hana fita daga karfe bakwai na yamma zuwa biyar na safe har ya zuwa yanzu babu bayyanar blaise kamfori da sauran jagororin juyin hali Fukar Kabore da ake kira da sunan zaki yana mai cewa. Babu wani wanda ya san wani abu akan wannan juyin mulkin sai shi kaɗai Bless, saboda Commandant Langani da kuma Harry Zongo ba su da wata masaniya game da komai. Dalili na shine Daren sha biyar ga watan Oktoba, Zango ya gudu. Lokacin da aka fara harbe-harbe, Zango na cikin ofishinsa ya yi ta ƙoƙarin samun labari ta waya, amma an katse. Yayi, yayi, amma ba ta shiga. Sai ya silale zuwa gidansa, sannan kuma ya canza tufafi da ke jikinsa. Nan ne yake tambayar masu gidansa da ke dara cewa, shin ko ba sa jin ƙara harbe-harbe, amma kuma suna ci gaba da wasan banza? Daga nan ne fa suka kama jikinsu, shi kuma kuma ya koma ofishinsa ya ajiye motarsa ta aiki ya ɗauki wata tsohuwar mota ya yi shiga burtu ya bar babban birnin ƙasar wato ga dugu da misalin karfe biyar na yamma ya kwana ne a garin manga da safe ya wuce zuwa po to ka ji abin da zongo ya faɗa mani a can ne ya samu labarin cewar an kashe thomas sankara me ya kamata mu yi ya ce da yake thomas ya mutu to kada a ƙara kashe wani ka ji matsalar Voilà exactement le problème. Zuwa karfe bakwai na yamma, Maryam Sankara ta tabbatar da cewa mijinta yanzu fa ba shi ne shugaban Burkina Faso ba. Lura da irin cin mutunci da bata sunan da ake yi masa ta gidan rediyon kasar ta firgita sosai, saboda haka ba za ta iya kwana gidan kawarta ba. Ita da yaranta dole ta samu mafaka mafi tabbas. Ta zaɓi zuwa ofishin cakanancin kasar Ghana, saboda shugaba Rawlings amini ne sosai ga Thomas Sankara. Ta san da cewa za a tarbe ta da hannu biyu idan ta isa can. Sai dai ta manta cewa ana ranar alhamis ce wato ranar da kowa ke motsa jiki su ma ma'aikatan ofishin shakadancin sun fita domin wannan motsa jiki da ake yi ranakun litinin da kuma alhamis a wannan rana an rufe ofishin shakadancin tun karfe biyar na marece lura da cewa dare ya yi sosai ta ji tsoron tafiya wani ofishin shakadancin na daban ala dole za ta yi kwananta na farko a matsayinta na bazaura a wurin ajiye motocin ofishin shakadancin kasar ghana da sanyin safiya ne ta ɗau hanya zuwa unguwar paspanga. gidan iyayen Thomas Sankara. Har ya zuwa wannan lokaci ba ta san cewa an kashe mijinta ba, duk da cewa kisan nasa ya faru ne tun amuricen jiya. A washe gari ne ta hanyar rediyo na sami labarin cewa an kashe Thomas. A nahiyar Afirka har yanzu ana fama da matsalar juyin mulki Yau da safe a Wagadugu an tabbatar da mutuwar Thomas Sankara tsohon shugaban Burkina Faso, wato tsohuwar ƙasar Hot Volta. An kashe shi ne yayin wani hari a fadar shugaban. Shi dai Thomas Sankara ba ɗaya yake da sauran shugabannin ƙasashe ba. Tabbas shugaba ne ba kamar sauran shugabanni ba, wanda mutuwarsa za ta sanya takaici a faɗin duniya da ma al'umma ciki da wajen Burkina Faso. A Afirka baki ɗaya matasanta masu ra'ayin yin hali. sun nuna rashin su da wannan kisan gilla abin da ya haddasa zanga-zangar neman yin bincike don samar da haske a game da kisan a bangaren kasashe 'yan juyin hali kuwa da ke hulɗar thomas sankara kisan shi ya zo musu da mamaki kuma sun yi tir da allah wadai da faruwar hakan shiri rollins na Ghana na tuna wannan lokaci. Ina tuni lokacin da suke aminai masu ɗasawa da juna sosai, wato Sankara da kuma Blaise. Batun gyaran fuska ga juyin juya hali ya fara aiki, duk da cewa 'yan kaɗan ne suka ziyarci kabarin Thomas Sankara don yi masa addu'a. Tsoron da mutane suka yi da farko bai kasance hakan ba. Mutane sun zura ido domin jin waye zai fito ya ɗauki alhakin wannan kisan gillar da ya salwantar da rayukan mutane goma sha uku. yaya zai bayyana wa duniya yadda wannan lamari ya auku lamarin da mutum ɗaya tilo ne wato alunu turawari ya tsira da rayuwarsa wannan a gaban idonsa komai yawa kana kuma ya san wasu daga cikin makasan shin zai fito ya yi magana ko kuwa yana tsoron shi ma a ɗauki wani mataki a kansa wani irin martani magoya bayan sankara za su mayar sai ku biyo mu a cikin shirinmu na gaba wanda shine na ƙarshe game da rayuwar Thomas Sankara. Yanzu kan a madadin Olivier Raoul, Delphine Michaud, Alain Foka, Abdulkarim Ibrahim Shikal da kuma sauran ma'aikatan sashen Hausa na RFI ke cewa da ku a huta lafiya.